Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya tsallake rijiya da baya a wata watsewar da wasu 'yan matsimatsin jiragen sama biyu marasa matuka suka yi daura da inda yake karanta jawabinsa ga kasar ta gidan talabijin a birnin Caracas jiya Asabar. Hotunan talabijin sun nuna yadda shugaba Maduro da sauran jama'ar da ke wurin suka kaɗu yayin da ake ta jin karar fashe-fashe. 'yan daƙiƙoƙi kaɗan sai aka ga su kansu sojoji na ta kansu rahotanni na nuna cewa sojoji akalla bakwai ne suka ji raunuka daga bisani ministan yada labaran kasar ya yi jawabi ta gidan talabijin na kasar inda ya jaddada cewa shugaba maduro na nan lafiya lau kuma yana kan halartar wani taron jami'an gwamnatinsa a yayin da ake kuma kan jinyar waɗanda suka ji raunuka. kasar ta venezuela dai ta fada cikin mummunar dambarwar siyasa da kuma ta tattalin arziki sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kammala ziyararsa a kudu maso gabashin asiya yayin da ya isa jakarta to amma batun koriya ta arewa shine ya fi ɗauki hankali tun jiya asabar pompeo ya isa jakarta jiya asabar ne daga singapore inda ya yi ta samun bayanai koko aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna game da hudar amurka da koriya ta arewa duk kuwa da ci gaba da tattaunawar da ake yi kan batun kawo ƙarshen shirin nukiliyar koriya ta arewa yayin da suke cikin jirgin sama a hanyar su ta zuwa jakarta mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hita noet ta gaya manema labarai cewa pompeo da ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri yong hu sun doshi juna yayin ɗaukar hoto kuma suka sha hannu a cewar hita pompeo sai ya ce ya kamata mu sake wata tattaunawar sai ministan harkokin wajen koriya ta arewar ya ce lallai na yadda akwai wasu batutuwa da dama da ya kamata tattauna a kansu. su To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kama Su Wengwan wani farfesan da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin Shandong na arewa maso gabashin China a lokacin da yake kan hira da muryar Amurka ya faru a wani lokaci mai sarƙaƙiya da gwamnatin shugaba Xi Jinping na kasar China ke fuskantar kalubale matuka masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce wannan ne ma ya sa hukumomin tsaro suka yi wuf suka shiga murkushe duk wasu take-taken ja da gwamnatin kasar ta 'yan kwaminis. Shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya jiya Asabar ya ba da sanarwar daukar matakan ramuwar gayya kan Amurka. sanadiyar kakabata kunkuman da amurka ta yi ma wasu ministocin turkiya biyu saboda ci gaba da ɗaure wani fasto ba amurke erdogan ya bayyana waɗannan matakan ne yayin da yake jawabi a wani taron jam'iyyar mata a birnin ankara ya ce mun kai zuciya ne har zuwa yammacin jiya amma yau ina bayar da umarnin wato a kama kadarorin sakataren harkokin shari'ar amurka da kuma sakataren cikin gida a kasar ta turkiya a cewar erdogan erdogan ya kara da cewa masu ganin kamar za su iya sa turkiya ta tsorata ta wajen furta kalaman barazana da kuma kakaba takunkumi marasa kan gado lallai ba su san ma turkiya ba Tashin hankali ya barke a wani muhimmin gari a gabashin Habasha bayan da sojojin gwamnati suka yi yunkurin kwace wasu muhimman wurare bayan wani tashin hankali da 'yan sandan yankin. Sojojin tarayyar Habasha dauke da manyan makamai da motoci masu silki sun kutsa cikin jigjiga a yankin da ke daren rinjayen 'yan Somaliya. da daren ranar jama'a zuwa safiyar jiya Asabar inda suka mamaye ofishin shugaban yankin Abdi Mahmud Umar da ginin majalisar dokoki da sauran muhimman madahun gwamnati abinda majiyoyi da dama suka gaya muryar Amurka kenan. nan take dai ba a san dalilin kutsawar sojojin na gwamnatin tarayyar habasha ba to amma wasu majoyi sun ce gwamnati ne lallai ta turo su su su aikata wannan Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Yama masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ƙoƙarinta na inganta harkokin ilimi a kowane mataki, gwamnatin jihar Kebbi ta dauki yara da ke makarantun allo ko tsangaya fiye da dubu ɗaya domin ganin sun samu ilimin addini da na zamani. Gwamnan jihar Sanata Atiku Bagudu ne ya bayyana haka bikin saukar karatu da aka yi a makarantar da ake kira Gwandu Model and Primary School Zoro. Gwamnan wanda shugaban ma'aikata a fadar gwamnati Alhaji Suleiman Muhammad Jarman Argungu ya wakilta a bikin ya ce akwai buƙatar al'umma ta ƙara dukufa wajen neman ilimi saboda ilimi yana kawo cigaban al'umma da kyautata tarbiyya. Ga cigaban rahoton da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana. An bayyana ilimi a matsayin matakin kyautata tarbiyya da cigaban al'umma. gwamnan jihar kebin najeriya ne ya bayyana hakan a wajen walimar saukan karatu na ɗalibai maza da mata har da matan aure a garin zauru da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin kebbi gwamnan wanda shugaban ma'aikata na gidan gwamnati alhaji suleiman muhammad jarman argungu ya wakilta ya ambata cewa gwamnatin jihar kebbi ta dukufa a fagen samar da ilimin zamani tare da kokarin shigar da makarantun allo a matsayin wurin da ake samar da ilimin islamiyya da na boko domin rage barace-barace tun zuwa wannan gwamnati a mai girma gwamna sanata abubakar atiku ba gudu tsaye ke ga da cewa an inganta ilmi domin ilmi shine gishirin koko shine matakin kowane arziki kuma musamman na kananan yara domin in ba samu ilmi da kamata su samu mutum suna kanana to ba za a iya samun manyan gobe waɗanda za su sa jagoranci bayan mu ba mu nan ba saboda gwamnati kowa ya sani tana tsaye ta da cewa ta ƙara inganta makarantun ne kuma ba makarantun nan boko ɗaya ba nan nan wurin an faɗa akwai makarantun na tsangaya wanda gwamnati ta ɗauki yara kusan dubu ko kusan dubu biyu kuma za a ci gaba da ɗaukar su domin a gada cewa makarantun na islamiyya ko makarantun na kamar da muka san su an ya su da makarantun ne irin waɗannan ko dai ba a kai su na boko na gwamnati ba a kai su ga irin waɗannan makarantun ne domin ya kasance yaran mu su bar yawon bara bayan sun ƙara karatun alkur'ani wanda kuma yin haka shi zai ƙara sa al'umma ta ƙara zama ta kwarai kuma ya kasance irin gori da aka yi mana na cewa mutanen arewa mabarata na magana cewa jihar kebbi ta ba da koyi ga sauran jihohi domin a yi koyi da ita su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba game da bayyana irin alfanun da ke tattare ga ilimin 'ya'ya mata da farko ga hajaru shehu ya wuri abin da zan iya cewa ga ci gaban makaranta ga mata shine a gaskiya mata rayuwarsu na inganta ba kawai gidan mazaje za a karata yin abinci ba saboda mace in kika yi karatu boko da islamiyya za ki koyar da 'ya'yanki ba dole dole miji kawai zai ta da 'ya'ya ba sannan kuma irin gida miji ba zai iya ɗauka da kan shiga baki ɗayan ɗawainiya iyali ba dole sai da taimakon mace kin in kina da ilimi za ki iya taimaka mishi ki ƙara bashi karfin ƙarfin gwiwa Sada da yaranku da kuma al'umma ga baki daya na gode na da ya kabiru daga sa'idu bin sabi tafi zulkan anil karin central box a gaskiya dai abin da zan cewa a rayuwar wata 'ya'ya mata gaskiya na ina jin daɗi don saboda mata na da amfani cikin rayuwar ka ce an gama ya ga ilimin 'ya'ya mata ci gaba ana samun ci gaba fannin islamiyya da kuma ana samun ci gaba na fannin islamiyya da na kuma fanni kamar me ci gaba da ake samu ta fannin karatun alkur'ani da kuma da tarbiyoyi ga malamai ga uwayen 'ya'ya mata. Kuma boko fa. Shi ma boko ana samu ta hanyar tarbiyyar malamai da uwaye ta hanyar samun idan ka kara aiki ne zaka samu aiki idan an baka ilimi mai amfani ne zaka samu aiki haka ci gaba da rayuwarka haka kai ga zuwa in ka je gidan mijinka zaka iya zaka san yadda zaka yi ka tarbiyyantar da 'ya'yanka. sunana maryam usman abba daga makarantar zaidu bin sabi littafi zuwa ƙar'anil karim ina San Shalmax. gargaɗi na ga mata iyayen mu shine su bar mata su tashi su nemi ilimi na boko da na islamiyya saboda yana taimakon mu fanni da yawa da kamar karatun islamiyya in kin kai karatu kin ka sauka ko kin ka harjace qur'ani in kin kai aure gidanki babu irin wata matsala haka ta taso kin san yadda zaki magance ta haka ma karatun boko in kin kai shi ma yana taimako ko a wurin zama aure to da shike akwai wasu yan mata ire-iren ku da ba su samu zuwa makarantar boko ko na islamiyya ba wacce irin kira zaki musu to gaskiya su koma makaranta saboda ilimi na da daɗi in mutum ya ilimi zai ji daɗin rayuwar shi kuma ilimi haƙƙin kowa ne ita kuma gwamnati wanda kira kuke mata domin ta tallafa ma 'ya'ya mata domin ku samu ci gaba ina kira ga gwamnati da ta ba su goyon bayan karatu ta koyar karanta shi su muhimmancin karatu kuma a sauƙaƙe kamar karatun makaranta karatu makarantar boko za a sa kuɗi masu tsada ba kowane uwaye ka iya biya mu kuɗi ɗiyan shi kuɗin makaranta ba sai su rage kuɗi a gina makarantun ne na kyauta don karatun 'ya'ya mata. Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A wani bikin karama dalibai da suka nuna hazaga a wata makaranta mai zaman kanta a Gwandu, shugaban karamar hukumar Alhaji Shehu Bagudu Dalijan ya yaba malamai da waɗanda suka kafa makarantar Gwandu Model and Science saboda irin hazakar da ɗaliban suka gwada. Wadda ya ce hakan zai ƙara ƙarfafa iyaye gwiwa su dukufa wajen ganin 'ya'yansu sun samu ilimi kamar yadda ya faɗa wakiliyar sashen hausa maryam atun muhammed. duk wanda ya kai yaro ne wannan makaranta ya ga abin mamaki saboda yara ƙanana waɗanda bai tsammanin yaro ya iya wani abu yaran ga suna turanci suna rarrabci a wannan makaranta ganin haka zai sa uwayen yara su ƙara kulawa da yarensu a kai su irin waɗannan makarantun ne don haka muna kira ga duk wanda adda sarari ya tallafa ma yaro da ilimi kuma ilimi mai inganci makarantar tana horar da yara da nazire da firamare kashi biyu da karatu addini da na zamani kuma kowa ya zo wannan wuri ya ga abin da yaran ga sun gudanar suwa don haka muna fatar abin ya dore a ci gaba a ba su gudunmuwa kuma na muna kira ga gwamnati da kara kulawa da irin waɗannan makarantun ne a kula da su yaran da kuma abin da aka gudanar su a wannan makaranta gwamnati ilimi na ke ne ke ka ba da ilimi lokal gamma suna ba da ilimin kananan yare da sauransu to muna kira ga gwamna a bamu dama mu shugabannin kananan hukumomi mu kula da irin waɗannan makarantun ne kuma a bamu dan sarari irin tallafin da ya kamata mu basu don mu ji daɗin kulawa da su su kuma su ji daɗin aiki da mu daya daga cikin mahalarta taron Hajiya Rabi Muhammad Shalla ga abin da taka cewa. Cikin ikon Allah an fara da wajen yara su wajen ɗari da biyu kuma ku kun zauna kun ga abin da suke iya aikatawa cikin lokaci ɗan ƙanƙanta. Cikin lokaci ƙanƙanta sun zo sun nuna muku abin da za su iya yi. Yara ne kuma duk nan cikin gwandu suke ba su taɓa zuwa wani wurin su kai karatu. Yara na ga iyaye shi ilimi babu wani abin da ya kai shi. komi ka tara a duniya ka tara ma yaro idan baka bashi ilimi ba aikin banza ne to duk wani abin da mutum zai yi ya kamata ya yi tunanin cewa shi ba ya'yan shi ilmi kuma wannan makaranta kun diba ba wai ilmin boko ne kawai ake bayarwa ba da addini ake yi da larabci duk koyo suke yi duk lokaci daya dan shi yaro kan shi a buɗe yake komai akan koya mishi nan da ne yayi su ma ɗaliban sun bayyana farin cikin su game da kokarin da malaman makarantar ke yi na basu ilimi tare da yin kira ga su da basu zuwa makaranta da su rinka zuwa makaranta an ce waka daga bakin mai ita ta fi daɗi ga wasu daga cikin ɗaliban. Fatima Usman, Gwandu da Islamic and Science School, Primary One, na wurin jiki kwarai, ina musu kira su kama zuwa makaranta. Sunana Ramatu Attahiru Sarki, jin daɗi. Kasan Abubakar, jin daɗi. Shikenan wani kira za ka yi wa 'yan uwanka da ba su zuwa makaranta? Ina kira da su kama zuwa makaranta kullum. Baran Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Duk da irin rahotanni da suke nuna cewa ana samun ci gaba ta fuskar ilimin zamani alkaluman wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna nuni da cewa akwai yara sama da miliyan goma a Najeriya waɗanda ba sa zuwa makaranta galibinsu kuma daga arewacin ƙasar suke. domin haka ne wakilin sashen hausa iliya kure zanta da bunun zazzau alhaji bala muhammed tijjani kan rawar da masarautun gargajiya za su iya takawa wajen ganin iyaye suna ci gaba da saka 'ya'yansu a makaranta eh, wannan kididdiga haka yake babu shakka kuma abin ban takaici shine kididdigan ma ya fi yawa a wannan bangare wannan zone din da muke kunci wannan yanki namu na arewacin najeriya northwest kenan kididdigan eh, ya fi nauyi a nan dalili ko sabida jihohi irin su zamfara kebbi da sokoto har yanzu yawan eh, shiga makarantu ko ce har yanzu yawan eh, ilimi karban ilimi yana ƙasa sosai sosai ina ganin in banda baccin jihar kaduna tana cikin wannan yanki da kila abin da za ka gani sai ya baka tsoro yawan ƙididdigan alƙalman da zai fito na wannan yankin da sai ya baka tsoro to amma alhamdulillah eh, duk da haka dai still muna ganin dan ci gaba da dan canje-canje a cikin wannan abubuwan illa iyaka abin kawai mu za mu kara kira ga gwamnati da kuma yan uwanmu yayan al'umma shine eh, a ci gaba da yakin ganin cewa mutane sun karbi ilimin boko da na muhammadiyan ki daya jimla ba wai a karbi daya a bar daya ba a ci gaba da wannan yakin kada a gaji kuma bai da wani lokaci da za a ce wai ga lokacin da an zo in ba an ga an cimma ɗari bisa ɗari ne ba na na shiga makarantu ko ko na na enrollment kamar da bature ke faɗi eh, ina ganin lokaci biyu ba da za a ce wai bari a ɗan sassauta a ci gaba ne da jawo hankalin jama'a a ci gaba da faɗakarwa a ci gaba da wayar da kai a ci gaba da jan hankulan mutane da hukumomi na ganin cewa an yaƙi da kawar da irin wannan ɗabi'a na ƙin karɓan ilimi da makarantu da sauran makamantan wannan gwamnatin jihar kaduna ta fitar da doka na hana talla da kuma tabbatar da yara su je makaranta ya za a aiwatar da wannan dokan yadda zai inganta yara su je makaranta eh mu wannan doka mu kan mu muke matuƙa farin ciki da ita domin kusance mu dokan ta zo ne ta taimaka mana babu wani mutumin da zai ji an yi irin wannan doka ba zai farin ciki ba zai ji daɗi ba domin mene a ah, mutumin yau da ya zo ya ce a ah, eh, mun yi doka dukkan wani abu nau'in da zai bata maka ci gaban ɗanka da gina shi ya zama mutumin kirki ko ya zama to mutum wanda yake kan turba ai mutum ne wanda yake son ka kusan in ce maka ma ya yi maka babban aiki ko babban yaki a cikin gidanka to saboda haka mu muna goyon bayan wannan doka ɗari bisa ɗari kuma muna ganin dokan ta zo a lokacin da ya dace kuma muna fatan allah ya sa mai girma gwamna mu ma ɗin zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwan da za mu tabbatar mu da cewa an yi aiki da ita wannan doka kuma mu muna a shirye muke kusan ma in ce muka a shirye muke don mu ba shi goyon baya na ganin cewa ita wannan doka ta yi aikin ta yadda ya kamata yau duk eh, abin da za mu yi barin mu ga cewa 'ya'yanmu sun samu ilimi ne ingantacce idan ka zo ba wata leventis yanzu da ka fita gari na ka kama hanya ka ka fita kana zuwa rana ba leventis za ka ga wani katin billboard inda aka sa dole ne dan talaka ya samu ingantaccen ilimi mm. kullum na zo zuciya ta wannan gurin nakan ji daɗin shi nakan so nakan so ganin shi domin menene ai magana ce wanda yake ya kamata ya zo daga shugaba na kirki kuma ta fito daga shugaba yadda ya kamata da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba tai ba da shi da jaki ni na raba sayan ba zan da fotefo lokacin sikiriti yat sati wanne ba ƙari a duba ko bara da suna sace sit to ga yanzu an kara sai yawa mullilwanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya kara su ba sawa ba sakandare kwanta. a fae ta san kwata da gusa da bidda hambe na bayin tare ta hammar amma na koyon malanta akwai ta koyo kafitali sukuli akwai na fasaha da kasuwanci duk wanda Daga jihar Taraba kuma akwai yaran makarantun firamare da na sakandare waɗanda suka yi wata bakwai yanzu ba sa zuwa makaranta saboda tashe-tashen hankula da suka raba su da muhallansu kuma inda suka koma ba a karbi 'ya'yan nasu a waɗannan makarantu ba gama rahoton da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona ya aiko mana daga Jalingo. Ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da irin waɗannan fitinu shine karamar hukumar Lau wadda a halin yanzu makarantu da ke Mayo Lope sabon gida kudaku katibu mishili abare da didango ke rufe ga wasu iyaye da ke zaman gudun hijira a jalingo musamman kamar da spirit school abare to har wa yau ɗin ba mu gane kai ba to yara wani lokaci in suna makaranta saka wai a biya tashi sa sake a washi gaba daya to da irin su gefen sabon gidan firamare school duk irin rigibin ne har yanzu araba fahimci kansu a makaranta ba har yanzu to gaske abun yana ba mu kasawa yanzu yara mu ba samu cin gaban su muke gani ba to gaske abun ya dame mu sunana maryam abubakar yau a makonni nawa kenan sati biyu yaya batun ilimin 'ya'yanku wallahi yara na guda biyar biyu suna islamiyya sunan makarantar su ba sunna sauran ukun suna nan a firamare sayunti mai lope suna zuwa makaranta amma tun da muka dawo na yanzu ba maganan makaranta wallahi zafi kamar zan mutu ni ma da kaina ina islamiyya yanzu ban samu tafiya ba na bar makaranta abin bai mana daɗi ba gaskiya wasu daga cikin iyaye da kuma ɗalibai sun koka bisa cikas da suka samu a yankurinsu na ci gaba da karatu. madam kina daga ina ne ni daga katibu ne a yaya batun karatun yaranku a makaranta a katibu gaskiya a katibu ana musu karatu amma da yanayin da ya same mu yanzu ya mu sun zo ba sa makaranta me yasa ba sa makaranta sun ce sai mun biya kudi makaranta kuma mu yanayin da muka iske kanmu ba mu da kudi ba mu da abin da za mu taimake kanmu shi yasa kuma da ba kudi sai muka bar yaran suna zaune haka nan akwai kokari da aka yi da na tabbatar da sun shiga makarantar ne eh, yan red cross sun zo sun ta yi magana an ca shiga da yara da muka shiga da yara sun kori yara later on sai na primary school ne matan gwamnati ta zo ta taimaka mana aka sa yaran primary school amma yaran secondary school yanzu suna zo ne haka nan kusan wata na kusan wata yanzu mu a nan muna neman wata bakwai muna zo ne ƴaƴanmu ba su yi makaranta ba baliki yaya wani makaranta kike Miss zawo suna secondary school. Ah, yau kusan mako nawa kike nan wata daya kusan tun da yake zo akwai ci gaba da darussa da kike samu na makaranta gaskiya ba na sa ya kike ci gaba da wannan gaskiya bai min daɗi ba sunana abraham bello dama ina makaranta a katibu ina gdss dango tun lokacin da na dawo nan ban sake na shiga makaranta har yau kuma ina bukatar shiga makaranta na yi tom biyu yanzu haka ban shiga makaranta ba ina kira ma jihar taraba da ala su taimake mu su shiga da ma makaranta saboda tun lokacin da mun shigo mun kokari mun kokara shiga da ma makaranta har yanzu ba mu shiga makaranta ba da ala taimaka mana mu samu shiga makaranta banda wannan rukunin al'ummai da ke zaune wuri guda da muka yi rahoto a kansu akwai batun ilimin su ma 'ya'yan makiyaya a gaskiya wannan shiri ya cutu sosai a sakamakon tashe-tashen hankula da akan samu don haka da yawa-yawa daga cikin makarantunmu a ƙaramar hukumar sardauna har yanzu ba su bude ba domin mutanen ba su dawo ba ba wasu suna cameroon a halin da muke magana yanzu wasu uh, suna nan sun gangaro wasu suna jalingo sun watsu dai wurare da yawa to kaga dole makarantu su rufe ba wannan ba kafin wannan rikici karamar hukumar wukari da takum da uh, wasu da ibbi musamman da wasu bangarori na bali kaga nan ma an yi ta fadace da da yawa inda makarantunmu da yawa nan ma gaskiyar labari sun rufe na tuntubi kwamishinan ilmi na jihar taraba mr yohannes jigem kan gaskiyar al'amarin neman kuɗin makaranta da wasu makarantu ke yi daga wurin ɗalibai 'yan gudun hijira No, no, no, I'm not aware of that because we have already the ministry ah, already given bani da sanin haka domin tuni ma'aikatar ilimi ta umarci shugabannin makarantun firamare da sakandare da su bar 'yan gudun hijira su yi karatu kyauta. Idan mai sauraro ya tuna farkon shekarar da ta gabata ne muka kawo muku rahoton kwamiti da gwamnatin jihar Taraba ta kafa game da tanadin ilimi ga yara cikin yanayin kota kwana ita dai wannan kwamiti wadda asalinta haɗaka ce tsakanin gwamnatin jiha da hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniya za ta tabbatar da ci gaban koyo da koyarwa ne a yankuna da aka sami yanayin faɗace-faɗace ko kuwa aukuwar bala'i na tambayi alhaji adamu salihu sani jami'i da ke kula da ɗaya daga cikin sansanonin gudun hijira da ke jalingo ko wannan kwamiti ta ziyarci sansanin da yake ba wani kwamitin gaskiya da gwamnati ta turo na ah, kamar kungiyoyin agaji akwai wanda suka zo su dubi al'amura na ilimin yara na nan eh abin da ya shafi ilimin yara kan ba su zo ba kwamishinan ilimi johannes jigem ya ce gwamnati ba ta kauce manufar wannan kwamitin ba uh, last two weeks we were in Zin Ina tuna makonni biyu da suka gabata muna garin zai nasarar raba abinci yunifom ɗin makaranta da kayan rubutu da ɗalibai 'yan gudun hijira daga adamawa yobe borno da kuma taraba ina kuma ganin kwanan nan cikin jalingo muna da ɗanban sansanonin 'yan gudun hijira haka ma ibbi donga bukari abinda gwamna ke yi shine tabbatar da an himmatu bisa tabbatar da yaran nan na ci gaba da samun ilimi Masana na gani yawan barin aukuwar tsaiko ga gudanar da al'amurar ilmi kan iya haɓaka jahilci ɗaya daga cikin muhimman dalilai da ke ma janyo fitinu a arewacin Najeriya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Masu sauraro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin wannan shirin a nan nisa habu imam zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.